Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkam da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna bugun zuciya na marubuciya Fadila Lamido, wanda yake zuwa muku daga tashar Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda hannu Jamal ya sa ya danne gurin. Hakan ya ba Duna damar ci gaba da cizon Jamal a ƙafan shi. Dole ta sa Jamal ya saki ihun da bai shirya ba, tare da ƙoƙarin guduwa. A firgice ta saki kayan miya sannan ta yi kan Duna tana kai-kai. Ja baya Duna ya amma har yanzu yana gurnani tare da kumbura wuya. Ma uku banda dariya babu abin da take sai dai Ta so a ce Duna ya bi Jamal a guje. Tana cikin wannan tunanin ta ji Duna ya sake yin fito. A guje ta ga Duna ya wuce sauran karnukan na bin shi a baya. Sai a lokacin mutanen unguwa suka fara fitowa. Dini ko miƙewa ya shige gida. Allah dai mutane suke ta yi da halin Dini, yayin da wasu daga ciki suka rufa. Wasu dattawa ne su biyu suka saka Jamal a mota. Cikin gida Ummi ta nufa tana share hawaye. hakika babu daɗi a ce ɗanka baya ji. Tabbas ta sani, duk unguwar nan babu mai irin ɗabi'un Dini, kuma ta sani kuskure ne da ta yi shi tun a baya. Ta manta cewa ice tun yana ɗanye ake tanƙwara shi. A fili ta ce, babu komai zan ci gaba da addu'a, Allah Ko da ta shiga gida ba ta wa magana ba wuce shi ta yi tana ci gaba da share hawaye. ta kawai ya yi da ido. Daidai lokacin Asma'u ta shigo fuskar ta ɗauke da murmushi. Shi ma murmushi ya sannan ya ce zo ki zauna. Girgiza kai tai ta ce sauri nake amma yaya aka yi ka san Jamal? Murmusawa ya yi sannan ya ce ai jiya da kuka wuce na kare musu kallo. Na gane yayanki ne ta kama da ke da na gani. Shiru suka yi zuwa can ta ce yaya Shamsuddin wai don Allah me yasa kake bacci a ƙofar gida? Murmushi ya sake yi sannan ya ce sabo da bana samun bacci da daddare. Cikin mamaki ta ce to me yake yana ka baccin? Cikin sauri ya jawo hannunta ya haɗa da nashi, sannan ya kafe ta da ido ya ce tunanin ke hana ni sukuni har na kasa bacci. Tunanina kuma dama kai ma kana tunanina, ke ma kina yin nawa ne? Cikin sauri ta girgiza kai tare da faɗin a'a ƙarya kike yi Asma'u kina yi. Na tabbatar abin da nake ji ke ma kina ji. Hannunta ta janye sannan ta ce zan tafi, kar a ga na daɗe. Ƙara jan hannunta yayi sannan ya ce to wani tukuici zaki ba Ƙara jan hannunta yayi sannan ya ce to wani tukuici za ki ba wa Duna. Shiru ta yi zuwa can ta ce to ka faɗa min abin da yake ci gobe na kawo masa. A'a baya son abinci. Goben idan kin zo zan nuna miki yadda zaki masa. A ranar sai da diniyar kota har kusa da gida suna tafe suna hira. Suna tafe suna hira. Yau ma Uzi take kamar kar su rabu da dini. Ko da suka rabu sai waiwayin shi take yi. shi ma kasa tafiya yana da ƙyar suka haƙura da kallon junansu tana shiga gida ta samu mama hankalin ta tashe ko tambayar ina ta tsaya ba ta yi ba tace Asma'u Jamal ne ya buga wa Usman waya wai yayi hatsari tun ɗazu gashi ga har yanzu ba su dawo ba cikinta cike da dariya tace hatsari kuma kafin mama ta buɗe baki suka ji tsayuwar mota a ruɗe Ummi tayi waje yayin da Asma'u ta shige ɗaki don ta san ba za ta iya ɓoye dariyarta ba. Tana shiga ɗaki ta fashe da dariya bakin wando ta je ta tsaya tana kallon yadda Usman ke ƙoƙarin tallafo Jamal. Gajeren wando ne kawai a jikinsa, ƙafan shi duk biyun naɗe suke da bandeji haka damtsen hannun shi na dama. Sai da ta ga shigowarsu sannan ta koma bakin gado, ta zauna ta ci gaba da dariya tare da share hawayen mugunta. Bayan Usman ya kwantar da Jamal a kan gadon da ke ɗakin da ke kusa da na Abba, gefen gado ya koma ya zauna. Ya koma ya zauna sannan ya ce Manga, yaya aka yi ka tsaya kare ya cije ka? Ido ya rintse don babu halin buɗe jarida. Bin shi da kallo Usman ya sannan ya ce, Ina magana ka yi shiru. Cikin faɗa ya ce, Dalla malam kar ka dame ni. Shiru Usman ya yana tunani zuwa can ya ce, Ko dai karen da ya tsare Asma'u Neran nan. ban sani ba na ce maka ka bar magana sai wani man na ce maka ka bar magana sai wani nanatawa kake kare kare salon wani ya zo ya ji kuma to me idan an ji uban waye ya ce ka tsaya kare ya cije ka wallahi ka bani mamaki dan Allah ji inda ya maka kaca kaca kaga Usman bana so ka rabu da ni kawai miƙewa Usman ne ya fice dan abin ta kai Mamako ta yi ta da Asma'u ta je ta gaishe da Jamal ta ki zuwa. Yana jin yadda mama ta taƙarƙare tana gaya wa Abba, wai yau Jamal ya auna arziki. Dariya ce ta ƙwace mata ta yi ta tuntsurawa don haka daga mama har Abba suka jiyo suna kallonta. Cikin faɗa Abba ya ce, wane irin iskanci ne wannan? Nan da nan ta ɗaure fuska tare da sunkuyar da kanta ƙasa. Abba ne ya ci gaba da cewa kina hauka ne? Yaya ana maganar mutum ya yi hatsari ki kama dariya? Mama ta ce, ai yanzun ɗabi'ar da ta fara kenan ita kaɗai ma sai kaga tana dariya na rasa gane kanta Jamal ko daman ta tsane shi wallahi ina kula da ita tunda nace mata ya tsari annishuwa ta cika fuskarta faɗa yayi ta mata tun yana yi cikin faɗan har ya dawo nasiha a ƙarshe ya ƙara da lallashi kwana biyu Jamal ya fara samun sauƙi don haka yau Usman gida yake shirin tafiya don matarsa ta dawo tun ranar nan da abin ya faru Jamal na zaune a kan kujera yayin da Usman ke zaune a gefen shi. Usman ya kalli damtsan hannun Jamal ya ce, Kai, amma gaskiya karen nan ya iya tsiya. To wai ta bayan ka ya biyo? Kwashe duk yadda aka yi ya gaya Usman sannan ya kara da cewa, Ka san Allah sai na ga uban da ya tsaya mishi. Usman ne ya ce, Kana nufin karen ya fi, ya fi irin karnukan mu horo? Guntun tsaki Jamal ya ja sannan ya ce, Wannan fa umarni ake bashi. kuma ni tun da nake ban taɓa ganin kare mai zafi kalar shi ba amma na tabbatar inda na jiya shi dan dukan da na yi mishi ban zaci zai iya tashi ba bare har ya yi min wani abu kuma ni fa ba wai na ai dama ko ka bar ta ni ba zan bari ba abin da ya sa ban ɗaga magana ba saboda na ga ba ka son a sani eh ba na so to wai saboda me haba Usman ina soja a ga kare ya min haka to ai tsautsayi ne ko shiru ya zuwa can ya ce ni fa sabo shiru ya zuwa can ya ni fa saboda wannan yarinyar ne ba na son a sani kar ta zo ta raina mutane kallon shi Usman ya sanar ya ce au wai Asma'u ita ka san yarinyar ba kunya gare ta ba kuma akwai wani abu da nake nazari idan na tabbatar zan gaya maka washe gari ta kama Alhamis don haka yau babu makaranta Ma'una ɗaki tana ninke kaya ta ji kiran mama bayan ta je mama ta faɗa bayan ta je mama faɗa ta yi mata akan ƙin zuwa gaida Jamal da ta yi haba Asma'u wani irin zuciya gare ki a ce mutum a gidanku ya haɗari ki kasa zuwa ki gaida shi haba Asma'u ke baki ji daɗi ba ma da ya nuna ya damu da lamarin ki. nan da nan ta fara matso hawaye tare da faɗin mama haka nan fa ya zane ni saboda tsabar cin zali wallahi na tsane shi kuma idan Allah ya yarda ba zai gama da duniya lafiya ba a'a a'a a babbar magana Asma'u kanki ɗaya kuwa to idan ke ce uwar shi sai ki hana shi gamawa da duniyar lafiya wucewa mama tayi ta barta a gurin zama tayi tayi ta kuka domin ita har ga Allah ba ta kaunar ganin Jamal bata taba jin ta tsani wani ba kamar yadda ta tsane shi har yamma mama bata sake mata magana ba ko mata, ta mata ta amsawa Ganin haka yasa sa ta miƙe ta nufi ɗakin da Jamal yake ta yi sallama. Da ƙyar ya amsa bayan ta shiga ta ɗan rage tsawonta sannan ta ce sannu a jiki. Banza ya yi da ita har ta gaji da durƙusan ta fara ƙoƙarin miƙewa. Haka ake gaisuwa sannan sai yau kika san bani da lafiya. Shiru ta shiru shiru zuwa can ta waiga ta ga yana bacci. Zabura ta yi ta miƙe har ta taɓa ƙofa ya sake cewa idan kika fita ranki zai ɓaci. tambaya ne kuma ina son ki bani amsa. Shiru tai ta ki magana shi kuma ya dage dole ta yi magana. A haka Usman ya shigo ya same su. Marmashi Usman ya sannan ya ce, ko na koma ne? Hararar shi ya sanan ya ce, shigo mana. Bayan Usman ya zauna Jamal ya kalle shi ya ce, wai yarinyar nan ajinta nawa? Usman ne ya waigo ya ce, ke ajinki nawa? Five ta faɗa ba tare da ta kalle su ba. Sauranki shekara ɗaya kenan. E, ta faɗa tana share guntun hawaye. Ganin inda take nuna alamar gajiyawa ya sa Jamal ya ce tashi ki tafi. Tana fita Jamal ya bi bayanta da kallo sannan ya juya ya ce Usman, Usman, wannan yarinya yaushe za ku mata aure? Shiru Usman ya yi yana nazari zuwa can ya haɗa fuska sannan ya ce, Mun yi magana da Abba kwanaki, ya ce da ta yi sauka zai yi mata aure, ka kenan ba zai wuce nan da Kana nufin ba za ta karasa karatunta na ɓangaren boko ba? Eh gaskiya ko za ta karasa sai a ɗakin mijinta, saboda wannan dalilin da na gaya maka. Shiru Jamal ya zuwa ta ya ce, amma da kun bari ta karasa, saboda yanzu zamani ya canza, kuma ba kowane namiji ba ne ba zai yarda matarsa ta tafi makaranta. kaga kamar ni ba ni da ra'ayin mace tana gidana kuma tana zuwa makaranta, saboda na sani ina Girgiza kai Usman ya yi sannan ya ce ina, Aiko ni ba na goyon bayan Asma'u ta je jami'a. Idan mijin da za ta aura bai amince ba shi kenan, wanda ta samu Allah ya amfana. Shiru Jamal ya yi tare da rufe ido ganin haka Usman ma ya kwanta a gefe. Sun kwashe kusan minti talatin a haka. Jamal ne ya kira Usman ba tare da ya buɗe ido ba. Wai gawa Usman ne ya kalle shi sannan ya ce yaya aka yi? dama tambayan ka zan yi kuma ta miji ne wani haushi ne ya kama Usman nan da nan ya haɗe ransa na ya ce i an mata wani abu ne a'a tambaya ce kawai Jamal ya faɗa yana ƙoƙarin tashi akwatin shi ya ɗauko ya fara haɗa kayan shi yana zuba kayan yana faɗin gobe ka bari mana sai ka ƙara warwarewa a'a ni gida za ni me zan zauna na yi da can me kake cikin faɗa ya ce dalla gafara Cikin faɗa ya ce, Dalla gafara malam, kar ka dame ni. Ubana ne kai da zaka taya ni da tambayoyi? Mamaki. Cikin shi cike da dariya ya ce, Allah ya baka haƙuri. Jamal bai ce komai ba ya ci gaba da haɗa kayan shi. Washe gari Jamal ya yi wa su mama sallama Abba ya so ya ƙara kwana biyu. Amma Jamal ya dage. "Rada Usman suka fito har sun shiga mota Usman na ƙoƙarin tayarwa. Jamal ya ce, Usman ɗan tsaya. Tsayawa Usman ne yana kallon Jamal. Basarwa Jamal ɗin ya sannan ya ce, ko kuma mu je kawai. Usman bai ce komai ba ya tada motar. Har ya fara tafiya Jamal ya ja tsaki sannan ya ce, wai Husna ba ta nan ne? Sarai Usman ya gane wa yake nufi amma sai ya ce, wace ce Husna kuma? Cikin dakewa ya ce Asma'u nake nufi, oke, ka san da yake babu mai kiranta da Husna, sai na ji abin ya min bambara kwai. Yana magana ne yana ƙara waya a kunne. Zuwa can ya ce mama don Allah turo mana Asma'u. Usman na sauke waya ya juya ya kalli Jamal sai wani ɗaurewa yake yana wani basarwa. Dariya ce ta so kama Usman amma sai ya cije ya ce ga Husnan nan zuwa. oke to dama ina so ne ɗan ja kunnenta. Daidai lokacin Asma'u ta fito don haka Usman ya buɗe mota yana kokarin fita ya ce i gaskiya hakan yana da kyau. Gefe ya koma ya zauna yana mamaki. Ita ko Asma'u fuskar nan a murtuke ta tsaya a gefen da Jamal ke ciki, sannan ta turo baki ta ce ga ni. Ɗaure fuska ya yi murtuk kamar bai taɓa dariya ba sannan ya ce ni sa'an wasan ki ne za ki tsaya daga nesa kina ce min wani gaki. Ɓata rai ta yi kamar za ta yi kuka, sannan ta matsa kusa da windar mota tana ci gaba da turo baki. Fuskar shi a ɗaure ya ce na yi ciwo har na warke baki zo kika duba ni ba, yanzun ga shi zan tafi baki zo mun yi sallama ba ko. rasa inda maganar shi ta nufa tai don haka ta mai shiru tana wasa da hannunta. A jikinta ta ji ya yake cikin sauri ta ɗago ta kalle shi. Sauri ya ya ɗauke idon shi sannan ya ce, usna ba za ki min magana ba? Ba ta ce ƙala ba. Ganin lokaci na tafiya ya sa zama ya ce shi ke da nisan tafi gida. Ki kula da kanki kuma ki rage son wasa kin ji ko? Kai kawai ta ɗaga mai. Hannu ya sa a aljihun gaban rigar shi ya ciro kuɗi ya ƙirga 20k ya miƙa mata. hannu biyu ta sa ta karɓa don ta juyawa ta da nufin tafiya ta ji ya ce Husna na ce momi na kina gaishe ta kai ta sake ɗagawa sannan ta juya da sauri don ta kai ta sake ɗagawa sannan ta juya da sauri don ta ƙosa ta daina jin muryar shi Usman na ganin wucewar Asma'u ya tashi ya koma a guje ya tashi motar ya bar gidan Asma'u ko tana shiga gida ta miƙa wa mama kuɗin ta ce gashi nan ya ce na kawo miki Tun kafin ta rufe baki mama ta ce ƙarya kike yi ai ni ya bani nawa. Mama to ni ma na baki ni bana son komai nashi. Wallahi yanda na tsane shi haka na tsani duk wani abu da ya shafe shi. Kai Asma'u ni kan al'amarinki yana bani tsoro. Kin fiye naci da mitar tsiya. Don Allah ki haƙuri ki bar maganar yanzu ɗauki kuɗinki ki wuce. Ina ce ɗazun kika ce na baki tare ke. I mama ki bani amma ni wallahi ba zan yi Tunda Jamal ya tafi Ma'u ta saki jikinta kullum da wuri take zuwa makaranta. Sai ta fara biyawa gidan su Dini sannan ta wuce makaranta. Kuma da an tashi break take komawa sai kuma ta ji an buga ƙararrawa sannan ta koma makaranta. Shakuwa sosai suka yi da Dini baya zuwa ko ina sai ya jira an tashe su a makaranta. Zuwa wannan lokacin ƙawayenta Rahama da Zainab sun fahimci halin da suke ciki tsakaninta da Dini. Don haka dukkansu tsoron mu'amalar suke da ita, duk da cewa basu su taɓa tararta da maganar ba, amma sun san soyayya suke yi. A haka har suka kwashe tsawon wata takwas zuwa wannan lokacin Ma'u ta fahimci son Dini. Ta fahimci son Dini take, don haka shi ma Dini soyayya Asma'u yake ji sosai a zuciyar shi, sai dai babu fargabar komai a zuciyar shi, don gani yake ko za a zubar da jini. Ita ko Asma'u a nata ɓangaren tana fargabar Dina a matsayin mijin da za ta aura, domin ta san mawuyacin abu ne Abba ya yarda da zaɓinta, don haka ta fara shiga damuwa. Abba dai zauna cikin mota a kan hanyar su ta zuwa gidan Dada. Kallon Asma'u ya sosai ya ce, Mama wai me ke damin ki kwana biyu? Ƙarya ta shirya a hankali ta ce, Babu komai Abba kawai karatu nake, don mun kusa fara jarabawa ga kuma saukar Har cikin zuciyar shi ya ji daɗi, fuskar shi ɗauke da murmushi ya ce, Allah ya taimaka mamana, saura wata biyu ko? Murmushi ya yi sannan ya ce, kin ga da kin gama sai aure ko? Zuciyarta ta ji ta buga. Cikin sanyin jiki ta ce, am abba ba yanzu ba. Kul mamana kar mu ya da ke. Insha Allahu ba za ki kara wata uku a gida ba. Aure za ki yi mamana, me amfanin zama? Dandalan idonta ya ciko da ruwa ba wai auren bane ba ta so, Dini ne ba ta shirya kai shi gida ba. Ba ta yi aune ba ta ja hawaye na zubo mata, hannu ta sa tana sharewa. Abba ne ya jiyo ya kalle ta sannan ya ce, Mama na, kina kuka ne? Shiru ta yi tare da ɗaura hannuwanta duka biyu a fuskarta. Kallonta Abba ya sake yi sannan ya ce, Asma'u, ki kwantar da hankalinki. Kar ki ga wai don har yanzu ba ki kawo kowa a matsayin wadda za ki aura ba. zai sa na miki auren dole ba ni da niyyar na aurar da ke ga wanda ba ki so don haka ki kwantar da hankalinki kin ji ko sosai ta ji daɗin maganar Abba a cikin zuciyarta ta ce haka na nufin duk wanda nake so Abba zai amince da shi yanzu idan na kai dini zai bar ni na aure shi da haka suka har ta sauka ta shiga ciki Abba sai kallon yake yana murmushi tare da godewa Allah da ya ba shi yarinya kimtsatsiya Jikinta babu ƙwari ta shiga gidan Dada, idonta har sun fara tasawa, alamar ta yi kuka. A tsakar gida ta samu Dada tana shara kai tsaye ta wuce ɗaki. Bayanta Dada ta bi kallo, daidai lokacin da Abba ya shigo, tare da take faɗin ita kuma wannan me ya same ta? Abba da ita Dada shirmammiya ce, Ta ma ya nufa ya zauna sannan suka gaisa. Sun ɗan taɓa hira har ya ba da labarin yadda suka yi da Asma'u. Cikin dariya ta miƙe ta ce ina zuwa bari in ganta. Kan gado ta same ta ta kwanta ta kifa ciki a hankali. Dare ta saka hannunta ta ɗago ta sannan ta ce ke kanki ɗaya kuwa? Shiru ta don haka Dara ta ce to shi kenan tashi ki gamaya min me matsalar. Tashi ta yi da sauri ta zauna sannan ta ce Dada idan na gaya miki za ki taimake ni? Me zai hana ta kwara? Dada idan na faɗa miki ba za ki faɗa wa Abba ba? Nan da nan jikin Dada ya hau rawa ba komai ta tuna ba sai Firdausi. Maganar da ma'autar ya sa ta fara tunani ko ita ma ta kwaso abin magana ne, Da haka ba ta san lokacin da ta ce babu mai ji takwara ina jin ki. Hawaye ne ya zubo mata ta sa hannu ta share sannan ta ce dan sannan dada don Allah ko abin da zan faɗa miki bai miki ba ki taimake ni ki rufa min asiri. Na ji Asma'u menene kike ta maimaita zance ɗaya. Dada, ni fa Dini nake so. Tsaki tare da Jasana ta ce, to don wannan kike ta ƙumbiya Da Dada ba ki gane shi ba, Shamsu fa na hanyar makarantar. Zaro ido da ta yi tare da dafe ƙeji, a rikice ta ce, kar dai ki ce min wannan tambaɗaɗɗen yaron. Cikin sauri Asma'u ta zo ta saka hannunta duk biyun ta rufe bakin Dada. Dada ko ban da rawa babu abin jikinta ke Salati take ƙoƙarin yi amma saboda rawar jiki faɗi take ƙalu la haula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asma'u ƙara ruɗewa Asma'u ƙara ruɗewa ta yi ta manta tsoron da shi ya sa har ta faɗa mata. Tsugunawa ta yi ta riƙe hannun da ta ce Dada don Allah ki yi shiru ya isa. Ina rawa kawai jikin Dada yake yi kaf kaf kaf idonta na ƙyaƙƙyaftawa. Cikin matsanancin kuka ta ce Dada Dan na gaya miki damuwata shine kika rikice. Da da idan ban gaya miki ba wa zan gaya wa? Ke fa kika ce duk abin da ya dame ni na faɗa miki. A rikice Dada ta buge hannun Asma'u tare da faɗi, ke dallacar rabu da ni, neman tsari nake. To da da, ai ba daidai kike yi ba ki bari kar ki zo ki saɓo. Kallon da Dada ta yi sannan ta saki salatin tare da faɗin, summa sabila yassara. Ƙara danne bakin Dada Asma'u ta cikin ruɗewa ta Dada, don Allah Ina Dada ba san tana yi ba, ci gaba ta da addu'a ba tare da ta san me take faɗa ba. Ita ma Asma'u ruɗewa ta yi tare da girgiza Dada da kai ta samu Dada ta dawo cikin hayyacinta. Kallo Dada ta bi ta da shi tana share zufa zuwa can Dada ta dage ta kwaɗa mata mari. Hannu ta sa ta dafe gurin tare da rintse ido. Miƙewa Dada ta yi sannan duk yadda aka yi kina da wani ciwo a cikin kanki idan ma mafarki kike to maza ki farka dan ba zai taɓa tabbata ba cikin kuka Asma'u ta kalli ƙofa sannan ta ce dada to ki yi shiru kar Abba ya ji dallacin rufe min baki fitsararriya tur da halinki waye zai so ya haɗa zuri'a da irin jaraba in ba da ke shashasha ba ta inda dada take shiga ba ta nan take fita ba ma uku kuka take yi tare da da ta sanin faɗawa Dada. Da ko rufe ido da ta yi ta masifa daga ƙarshe ta ƙara fasa kuka. Sai da suka yi mai isar su sannan da ta ce Asma'u ki yi wa girman Allah ki fita kai yaran nan. Ni dama tun da na gangu tare kwanakin nan na bai kwanta ba. Na firgita da ganin ku tare. Wallahi takwara ina gargaɗin ki kar ki yarda ji wannan magana Kin san ba lafiyayye ba ne na aka ce zuciyar shi tana dab da bugawa. Ƙudin da na kai Asma'u ta yi tana kuka ciki-ciki zuwa can ta ɗauko kai ta ce shi kenan da na haƙura. Idan Allah ya so zan cire shi a zuciyata sannan dada da don Allah kar ki gaya kowa. Cikin faɗa Dada ta ce ba zan yi shiru ba Asma'u, idan na shiru na zuba ido wani abu kuma ya faru fa. Dada babu abin da zai faru na miki alƙawari. Dada daga yau ba zan sake kula shi ba. Yadda Asma'u ta maraice ne ta bawa Dada tausayi, da haka ta shiga mata nasiha. Da gaske jikin Ma'u ya yi sanyi da ta kula da haka, da haka bayan ta gama ita da kanta ta ɗaga Ma'u sannan ta share mata hawaye ta ce, mu je kar ki ya gaji da jira. Tsaye suka samu Abba ganin fitowar su yasa shi faɗin, da zan je na dawo ne, a'a kar ka bata, ta, da sata a gaba ku tafi gida. Salama ya fice ma Una. To masu sauraro, a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama.